من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين na roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau alhamis a rana ta biyu da muke karanta wannan littafin da yake fayyace mana akidun shi'a al-imamiyya al-ithnai Shari'a. yau 24 daidai ga watan safar na shekara ta 1438 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam da ta yi daidai da 24 ga watan 11 na shekara ta 2016 miladiya a jiya mun ji dai karashin bayanin a akidan shi'a game da humusi yau kuma za mu tashi a tambaya ta 160 da take cewa ma aqidatu shuyukhil madhhab shi'i fil bai'a ma ba shii fil bai'a me aqidan shehunan mazhaban shi'a aƙidan shi'a game da zaben shugaba yi ma wani shugaba mu baya yi ma wani shugaba mubaya'a kamar yanzu misali shugaban najeriya allah ya ba shi shugabanci ya dace mu masa mubaya'a gaba ɗaya ko mu masa tawaye bai cancanta ba misali a sarki na kasan saudiya shin inda yake dinna a sarki salman ya cancanta 'yan kasan su masa mubaya'a su yadda cewa eh lallai shine jagoran kasan Saudiya ko kuma bai dace ba duk inda wani sarki ko shugaba na wata ƙasa yake idan Allah ya sa aka zaɓe shi aka samu shugaba shi ya dace a masa mubaya'a a matsayin shugaba jagora ko a'a ko kawai sai mahaji kawai in ya fito shi ya cancanta kawai a haɗu a yi wa mubaya'a amma duk wani shugaba da za a masa mubaya'a fake ne ko kuma ya cancanta shi ne abinda wannan tambayan ta 160 take bukatan amsa ina fata an gane ko to me su game da yi ma wani mubaya'a jawab amsa in ji malam mawallafa wannan littafin abdurrahman ibnu sa'ad ash-shafri ya ce iftarau shehunan shi'a sun kirkiro wata magana wata kirkira da suka danganta ta ala abi abdullah ga abi abdullah shine hussein annahu kala wai ya ce wa hashaku alhalin atafau bai faɗa ba ya ce kullu rayatin duk wata tuta da aka ɗaga a duniyan nan turfa wanda za a ɗaga da sunan wannan tutan tana ƙarƙashin shugabancin wane a ƙasarsa ƙabla ƙiyamil ƙa'imi tun kafin fitowar mahadiyayi to ha ɗagutun ha ɗagutun wannan ma'abucin tutan nan ɗagutu ne kawai ake bi duk wani shugaba da zai ce shine shugaba da zai jagoranci jama'a har a ɗaga tuta ga tutan nan eh tana kaɗawa yana tafiya ko a ɗaga ta a palace ɗin shi ko a masarautansa to wannan mai wannan tutan ɗagutu ne wannan shugaban ɗagutu ne ɗagutu kuma shine ma'anan shi duk wani abin da ake bautawa ko wani tsari ko da ake bi ko wani tsari ko wani abin da ake bauta wanda ba Allah ba shine ɗagutu a wajen su aka ce wa tawagitu kafiru ɗagutan ma suna da yawa amma malamai sun ce wa ru'usuhum hamsatun manya manyan su ɗagutai guda biyar ne na farko al iblis iblis adda'i ila ibadati ghairillah shi iblis wanda yake kira zuwa a bauta maunin wani Allah shine babban ɗagutu iblis ko shaidan na biyunsu shine alhakimul mughayyiru li ahkamillahi ta'ala shugaban da ya zo ya share duk dokokin Allah subhanahu ta'ala da da ake aiwatar da su a ƙasa ko kuma alkali da yake hukunci ga dokan Allah a shi yayi kwana yayi hukunci da dokan wani Allah sannan na hudunsu shine a allazi yadda'i maarifata ilmin ghaib mutumin da yake rayawa cewa ya san ilimin gaibi ya san abin da zai faru gobe ya san abin da kaza ya san abin da yake faruwa a abin nan sai waɗannan su ne al-shaitan al-hakim abin nan sai na manta na biyar amma manya-manyan jigogin da biyar to su duk wani shugaba da zai daga wata tuta da matsayin shugaba har jama'a su masa mubaya'a su masa su zaɓe shi su masa mubaya'a cewa sun yadda da jagorancin shi a su wannan mutumin ɗagutu ne tunda mahadi ne kawai ya cancanta in ya tashi ya zamanto shi ne kawai wanda za a yi wa mubaya'a a duniyan nan wannan maganar da suka faɗe ta ku duba ar-rawdatu min al-kafi ar-rawdatu min al-kafi littafin su mai suna rawda min al-kafi wallafzu lahu mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu dubu biyu da ɗari ɗaya da goma sha hudu kitabun raudati gashi nan hadisu nuhin alaihi salam ko nau'in na biyu akwai alghaibatu lin nu'mani littafi su na biyu mai suna alghaiba na nu'man nu'mani shafi na biyar babun a karkashin babin da maruwiya wanda aka ruwaito a ƙarƙashin babin fi mani da'al imamata duk wanda ya raya cewa shine jagora wa man za'ama annahu imamun wa laysa bi imam wanda kuma yake raya cewa shine jagoran jama'a alhalin ba shi bane wa anna kulla rayatin turfa'u qabla qiyamil qa'imu fa sahibuha dagutun duk wata tuta da aka daga wanda ba tutar mahadi bane mai wannan tutan dagutu ne a karkashin wannan babin za a samu aje kuma littafi na biyu eh, eh, na uku kai wasailu shi'a mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ashirin da uku wa qala mazin da rani har izuwa ƙarshe akwai sharhu usulil kafi sharhu usulul kafi mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari hudu da arba'in da bakwai wa asgaru fi man ya tahakamu kuma sun zartar da hukunci fi man ya tahakamu ga dukkan wanda yake kai koke-kokensa limahakimi ahali sunna ga kotunan ahali sunna yanzu da abu zai same ka kai koke eh, eh, koken ka. kotunan musulunci kotunan shari'a ko kuma in kana saudiya ka kai kotunan saudiya na shari'a wa na ahalus sunna wa wulatihim ko kuma ka kai koke-koken ka karkashin wani shugaba ina fata an gane menene hukuncin da suka zartar akan wannan ina fata an gane ko a ce misali wani abu ya same ka ka kai kara wajen sarki ka kai kara wajen hakimi ka kai kara wajen mai anguwa ina fata an gane ko ka kai kara misali shari'a court suka ce manta hakama ilaihim duk wanda ya kai kara kotun ahalus sunna fi haƙƙin akan abin da yake gaskiya ne au batilin ko kuma akan ƙarya fa inna ma ta hakama ila tagut ya je ya kai karansa ne a wajen ɗagutu ina fata an gane ko ya kai ka karansa ne a wajen ɗagutu kotun nan da ya je na ɗagutu ne wa ma yuhkamu lahu duk irin hukuncin da aka masa aka bashi in na haƙƙi ne kotu ya tabbatar masa da wani haƙƙi fa inna ma ya akuzu suhutan ya san haram ne haram ya karba wa in kana haƙƙan sabitan ko da haƙƙin nashin tabbatacce ne haƙƙin shi ne kotu ya ɗauka ya bashi ɗin ya dai karɓi wuta li'annahu akhazahu bi hukmi tagut duk da cewa naka din ne ka ne amma process da aka bi na har aka dawo maka da shi ta hanyar tagutu ne ta hanyar ɗagutu ne ina fata an gane ko wannan shine ga usulul kafi ku duba wannan magana a sharhi na uku can footnote na uku usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na hamsin da biyu ku je wajen ku je al-ihtijaju littabarasi littafi na biyu mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da hamsin da shida ku je tahzibul ahkam mujalladi na shida shafi na ɗari dubu ɗaya da ɗari hudu da tamanin da biyar duka wanda su ne suka wallafa suka rubuta haka ɗin wa qala imamuhumul akbar al-khumaini babban imam ɗinsu al-khumaini wanda ya mutu a 80s ɗin nan mu'allikan ya ƙara yin ta'aliki game da wannan hadisin bi kaulihi da cewa laqad nahal imamu imamu mahadi yayi hani kwata kwata wannan da yake boyin da har yau fa bai fito din nan ba yayi hani kwata kwata anin ruju'i wajen komawa ko kai ƙara ila hukamil jauri zuwa ga shugabanni azzalimai azzaliman shugabanni duk wani shugaba ko alƙali duk wani kotu inda na musulunci ne na shari'a ne matukan ba imam eh, na shi'a ba ne ko mahadi bai fito ba to wannan ana kiransu azzaliman shugabanni to duk wanda ya ɗauki koke-kokensa ko damuwansa ya kai kara ila hukamil jauri zuwa ga azzaliman shugabanni fil masailil huquqiyya a mas'alolin da suka shafi haƙƙin mutum awil jaza'iyya nahyan aman wato criminal abin nan cases ko kuma menene ko civil cases duk mutumin da ya ɗauke su ya kai su iri waɗannan kotuna na azzalimannin shugabannin nan azzaliman shugabannin nan to babu shakka ya yi hani hani hayan aman hani na gaba ɗaya kawai babu wani abin da aka yadda maka ka kai shi gaban waɗannan da sunan a maka hukunci wahada wannan kenan ya'ani yana nuni anna man raja'a ilaihim duk wanda ya kai ƙaran shi zuwa ga waɗannan to faqad raja'a ila tagut ya koma tsantsan bauta wa tagutu ya bar Allah fi hukmihi wajen hukuncinsa wa qad amara Allah an yakfura bihi alhalin Allah ya yi umarni a kafurcewa taghut alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa a ba wannan ba alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أم ألم تر إلى الذين يقولون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك آه، ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا مبينا هو ضلالا بعيدا baka ga irin waɗannan mutanen da aka hane su wajen kai ƙaransu wajen koke-kokensu da menene zuwa ga ɗagu Sun suna cewa sun yi imani da abin da aka saukar maka ya muhammad amma ba sa so su kai su da koke su a gaban ka. sun fi so su kai ƙararrakin gun gumaka na taba ga muku kissa da kuma dalilin saukan wannan aya mai albarka shine an samu wani musulmi ne a zamanin manzo Allah ya cuce wani bayahudi ya cuce shi ya kwace masa haƙƙinsa ba yahudiyan nan ya san tabbas idan aka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa hakkin hakkinsa zai fito duk da cewa shi ba yahudi ne ba musulmi ba ne amma ya san lallai annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a zalintan mai gaskiya a wajen shi suka je manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yi hukunci cewa wannan hakkin na ba ne maza maza musulmi ne ya koma ya je ya bashi a wajen hanyar su ta komawa shi musulmin ya ce bai yadda ba shi a sake zuwa hukuncinsu na gargajiya wanda ake zuwa gaban gumaka haka suna sai bai ya ce ya yadda suna kan hanyar su ta tafiya sai suka gamu da sayidina umar sai bai ya ce yawwa ga sayidina umar sayidina umar kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji har mun je gaban manzo Allah ma manzo Allah ya zartar da cewa wannan haƙƙin nawa ne Muje ya bani amma yace shi bai yadda ba sai an je gun irin na al'adansu na gumaka na gargajiya sai umar ya ce masa haka ne yace ce musulmai musulmi yace haka ne haka ne eh kun je har wajen manzo Allah ya maka hukunci tace kai bai maka ba aje sai sayyidina Umar yace yana zuwa da ya shiga ya dau takobi ya filla kansa ina fata an gane to shine maza maza sai aya ta kawo ma manzo Allah likeci na cewa ga wannan mutum bai yadda ba alam tara ya Muhammad baka ga ba ilal lazina yas'umuna yura ga waɗannan musulman da suke rayawa ce annahum amanu bima unzila ilaika su yi imani da dukkan abin da Allah ya saukar maka wa ma unzila min qablika da abin da aka saukar kafin kai eh, amma yuriduna an yatahakamu ila tagut sun fifita su rika kai hukunce hukuncen su wajen gumaka can wa yuridu an yakfuru bihi alhalin ni Allah na umurce su su kafurce ma gumaka wa yuridu shaytan an yudillahum dalalan ba'ida kaga munafiki ne a irin wannan zamanin dama can munafiki ne wanda ma walamma yadkhulul imanu fi qulubi to ka gani to shine dalilin saukan ayan ayan ta nuna wanda ya tashi a nan inna ya Muhammad wanda ka mai hukunci bai san yadda da shi ba ga shi san ya kama hanya za shi wajen gumaka shi kuma Umar yana ganin ai tabbas wanda ya kafirce hukunci manzo Allah kafiri ne ya riddama ina fata an gane to su kuma su ne suke cewa su kuma kotunan ahalus sunna da na shari'a da zaka je ko ni shugaba musulmi ko ni alkali musulmi da ya san shari'a matukan ba mahadi bane to waɗannan kotunan su ne ɗagutun da wannan ayan ta hana aje kun ga shi kuma ai wajen gumaka ya tashi zai ji to inda suka juya shi kenan ina fata an gane ko Eh, fassara ta ne kenan kun sa akwai zahiri da ba'ini. an kwana biyu ba a taɓo zahiri da ba'ini nan ba to ga shi na irin wannan ah, ku duba kumaini ne wannan magana a littafin shi mai suna menene footnote na hudu can kasa al islamiyya Alhukumatu alislamiyya al-islamiyya mujalladi a shafi na 91 nizamul hukmi al-islami a ƙarƙashin wannan harimu taharimu tahakum haramcin kai ƙararraki da koke-koke zuwa ga kotunan azzalimai suwai azzalimai a sunna kawai su ne wa yufti shi'ati shaihunan shi'a suna sun ba da fatawa bi adami jawazil amal na wajen rashin halarcin yin aiki shehunan shi'a sun ba da fatawa ga mabiyansu wajen eh, rashin halaccin yin aiki lada hukumati ahli sunna sun hana sun hana mabiya suka ce bai halatta ba wani dan shi'a ya yi aiki a ƙarƙashin gwamnatin ahli sunna kamar irin su saudiya gwamnatin ahli sunna irin su kuwait irin su abinan duk wata ƙasa da yake mai jagoranta ahli sunna ne aiki a ƙarƙashin wannan gwamnatin misali a ɗauke ka aiki na zuwa ko a pilgrim board ko misali a ce education ko wani abu dai na gwamnati in dai jagoranta hukuman gwamnati nan tsarin na ahalus sunna ne sun hana illa bi shartin sai dai da sharaɗi ɗaya one condition shine idmarul kaidi sai dai ka ɓoye wani kaidi ka shiga gwamnatin don ka rika makirce-makirce da zagon ƙasa e, ka yi conceiving menene makirci wa gwamnatin da zagon ƙasa wa gwamnatin idmarul kaidi laha ka ɓoye kaidi wani mummunan kaidi a zuciyanka wali ahaliha da su ahalus sunna ɗin wa naf'u shi'atihi kuma ka rika amfanan yan shi'a a karkashin gwamnatin kuma ita kuma kana mata zagon ƙasa da su yan gwamnatin wa illa in ba da wannan niyan ka shiga ba wa ka'a fi ma yu'adilu al-kufra billahi duk wanda ya aiki a karkashin gwamnatin ahlus sunna ba da wannan niyan ya shiga aikin ba don ya musu makirci don ya yi wa yan kasan makirci ya rika amfanan yan shi'a to ya matsayin nan da ya shiga na wannan aiki a karkashin su yu'adilu kufra billahi azim kam yana daidai da katoton kafurci wa Allah mutum tamkar ya kafurce wa Allah in ka shiga ba don makirci ba kuma don ka rika amfanin su ɗan shi'a based on wannan suka kirkiro wata riwaya da za ta yi supporting wannan magana fa asdaru riwayatin riwayatan suka samo wata riwaya ta ƙulu wanda take cewa an Sulaiman al-Ja'fari qala Sulaiman al ya ce ƙultu li Abil Hasan na samu Abul Hasan ar-Ridha ɗaya imaminsu kenan one of the imams akramaka Allah ma taqulu wace fatawa zaka bani game da fi a'mali sultan game da aiki a ƙarƙashin gwamnatoci na irin na ahalus sunna sultan ƙarƙashin wani sultan haka faƙala ya suleiman ya kai suleiman addukulu fi a'malihim shiga ƙarƙashin waɗannan mutanen jagorancin shiga gwamnatinsu domin aiki wal'aunu lahum da taimaka musu a kan gwamnatinsu wasa'ayu fi ijihim da kuma ka rika aiki don biya musu wata bukatu misali a ce kana aiki a karkashin fadan shugaban kasa ko gwamnatin saudiya misali a matsayin cook ko gardener ko kuma wani abu dai na taimaka ma shi sultan ko kuma aiki a karkashin gwamnatin su ta kowace fuska adilul kufri daidai yake da kafurci daidai yake da me kafurci wan nazaru ilaihim alal amdi eh zuwa wajensu kuma musamman da gangan eh da taimaka musu sai dai ka shiga a bisa rashin kuskure ka shiga wan nazaru ilaihim alal amdi da shiga da taimaka musu da jajircewa da gangan minal kaba'ir yana daga cikin manya-manyan zunubai allati yustahaqqu bihin na wanda mai su ya cancanci shiga wuta ku duba wannan maganar su a tafsirul ayyashi mujalladi na ɗaya shafi na 264 litta suratul nisa'i ku duba wasa'ilu shi'a mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari ɗaya da talatin da takwas babu tahrimil wilayati wato babin haramta duk wani shugabanci ƙablal ja'iri kibalal ja'iri karɓan duk wani aiki ko kuma aiki a ƙarƙashin kowane irin ja'irin mutum illa mastusniya sai dai in abu ya kama وقال إمامهم الأكبر الخميني babban imam su Khumaini da ya mutu ya ce idha kanat zurufu taqiyya idan wato condition da yanayin da kake ciki ɗin bai baka daman ka kauce aiki a ƙarƙashin su ba dole sai ka yi ɗin to ka shiga da niyan taƙiyanci taƙiya ko yawa ka shiga da taƙiya nan kuma sai taƙiyya ta shigo talzamu ahadan minna biddukhuli fi rakbi salatin wato idan abun ya kama dole ka shiga to sai ka shiga da niyan taƙiyanci ka shiga cikin waɗannan eh, shugabannin nasu ka yi aiki to fahuna yajibul imtina'u an zalik in ba don haka ba in akwai daman da kawai za ka kauce ba tare da ka nuna taƙiyanci ba to ya waje ba ka kauce hatta law addal imtina'u ila qatlihi ko da din zai kai a kashe ka to kada ka yadda kai aiki tare da su ko da abun zai kai ga a kashe mutum illa an yakuna fi dukhulihi ash-shakli sai dai idan shigan shigan da za ka yi ɗin akwai wata, wata fa'ida da ‘yan shi'a za su samu ta dalilin shiga, kana wakiltan ‘yan shi'a ne akwai wani abin da suke samu na amfani ta dalilinka eh sai dai illa an yakuna fi dukhulihi shakliyun nasrun haqiqiyun shigan shi in zai kawo wata nasara haqiqiya lil islami ga musulunci wal muslimina da musulmai su muslimun din shi su kenan kawai mislu misali kamar yadda dukhulu aliyu ibn yaqtin wani wani hamshakin dan shi'a ne aliyu dan yaqtin da nasiruddin at-tusi rahimahumullah inji a wajen su da nasiruddin at-tusi waɗannan waɗansu hamshakan yan shi'a ne makirai suka shiga cikin gwamnatin musulunci suka shiga gwamnatin musulunci suna kokari suna buɗe makiya suna buɗe ma yahudawa suna buɗe ma yahuda suna shiga suna shiga suna shiga suna shiga su kuma an yadda da su a gwamnati ashe suna ɗauko yahuda suna cusa suna ba su leakage har ya zamanto suka bawa makiyan Allah dama penetrating a cikin gwamnatin irin na musulmai na daɗin nan har da aka zo yaƙi sai ga su kawai suka ci nasara kan al'umman musulmi wannan ku duba al-hukumatul islamiyya shafi na 147 wannan shine abinda fatawansu kenan ga in ba da zagon kasa ba ne da cutarwa da makirci da wani abin da ka gan shiganka zai amfani 'yan shi a karka shiga matsayin matsayinsu kenan tambaya ta 161 tana cewa hal ya juzu li ahadin mina shi'ati shin ya halatta ga wani daga cikin 'yan shi'a an bayi a ahadan ya yi mubaya'a wa wani ɗaya min umara'il Musulmina daga cikin shugabannin musulmai ƙabla kuruji qa'imihil mas'um kafin fitowar mahadinsu da ake zaman jiran shi har yanzu yanzu misali duk shugaban da ya fito a nan an masa mu mubaya'a ce mun yadda kai shugaba ne ina fata an gani shugaba abin ah, malik abdallah na saudiya da ya rasu salman ya hau an masa mubaya'a ko ba haka ba to ya halatta a duk ƙasan da ɗan shi'a yake misali idan aka samu shugaba wajen ya halatta ya masa mubaya'a jawab ita ce amsa innan nususa dukkan nasoshi da maganganun da yarwiha shuyukhuhum wanda shegunan yan shi'a suke ruwaito su daga limaman su nan goma sha biyu tad'u kulla shi'iyin suna kira ga kowane dan shi'a munzu aksara من أحد عشر قرنا من أحد عشر قرنا tun tun sama da karni goma sha da suka wuce karni goma sha ɗaya shehunansu sun yi gargaɗi sun kira mabiyansu cewa Allah yu bayi ali khalifatin min khulafa'il musulmi kar wani ɗan shi'a ya yi mubaya'a ga wani khalifa daga cikin khalifofin musulmi illa taqiyatan sai dai in ya kama dole to sai ya mai mubaya'an ta hanyar me taqiyanci ta hanyar taqiyanci kun san taqiyanci ko yin abu a zahiri saɓanin abin da ke zuciya suka ce duk wani mutumin da ya kuskura inda ya ɗan shi'a ne ya yi mu mubaya'a ga wani khalifa cikin khalifofin musulmi ya jibu alaihim ya ba a kansu an yi jaddidul bai'a su sake jaddada mubaya'ansu ga mahadi domin mubaya'a in sun dai sun yi wa mahadi mubaya'a ta gaske shine imam su mai zuwa to bai dace su yi ma wani kuma khalifan musulmi a yanzu mubaya'a ba duk wanda yi ma wani khalifan musulmi mubaya'a to mubaya'arsa da yawa mahadi ta ɓaci sai ya zo ya sake jaddada sabuwar kalmar mubaya'a lilka'imi kuma kulla sabahin kowace asuba duk wayewan gari da asuba sai ya zo ya jaddada mubaya'arsa ga mahadi za mu ji irin kalmomin da za a yi amfani da su saboda haka duk inda suke yan shi'a duk kasan da suke ba su yadda da shugaban wannan kasan shugaban su bane no no no ba su yadda da tutan wannan kasan da ake dagawa cewa tutansu su bane haka suke ka'idan suke kenan ba su yadda ba ba za su taɓa karɓan command ko wani umarni ko bin wata doka ko cewa wata dokan ƙasan tana aiki a kansu no ba ruwansu da wannan suna jiran fitowar mahaji kawai sai abin da imam ɗinsu ya faɗa musu yana cikin nan amma wani imam nasu ne zai ba su command from far ina fata an gane ko ba sa yadda da dukkan wani tsari na kasan saboda sun ɗaga tuta tuta ce ta ɗagutu a wajensu ba tutansu ba ne wannan shugaban ɗagutu ne a wajensu haka za ka tara ina fata an gane ko uh, wa min ad'iyati shuyukhihim daga cikin addu'o'in da shaikhunansu suka ba su su rika yi akwai du'a'ul ahadi addu'an ɗaukan alkawari addu'an ɗaukan menene alkawari kamar yadda wata irin rantsuwa za a zo ka yi wafihi ga yadda addu'an ɗaukan alkawarin mu baya a ga mahadin yake Allahumma ya Allah Ubangijina inni ujaddidu lahu ina ƙara jaddada masa shi mahadi fi sahibati yaumi haza a safiyar rana ta ta yau wa ma ishtu fihi min ayyami da kwanakin da na rayu a can in pass a cikin su ahadan na ɗauki alkawari wa akdan da yarjejeniya wa bai'atan da mubaya'a lahu ga shi mahadi fi unuki mubaya'arsa da yarda da shi da alkar yana wuyata la ahulu anha ba zan taɓa kaucewa ga mubaya'ar ba wala azulu abadan ko ba zan taba gushewa ba ina mai mubaya a gare shi har abada wannan duk ranan asuba za a zo a yi shi yanda ka san askar, yanda ka san askar na safe da na yamma haka za a zauna a yi wannan اللهم إني أجدد له في صبيحة هذا يومي هذا يا الله إنا قار جدد وأسافي رانا تاتا يو إنن وما إشت فيه من أيامي لقوانا كم بايد نرى يؤتكين سوچان إمباس نا أوكي أهدا القوري وعقدا دا يرججنيا وبيئة ومبايعة نا أو نارا تيتا أويا نا يو لا أهول عنها بزن تبا توبي تبا ولا أزول بزن تبا غشا بإنا تاريد مهدي shi abadan har ranan abada har abada dole wannan alkawarin da mubaya'ar ku duba mafatihul jinan littafinsu mai suna mafatihul jinan shafi na 538 zuwa 539 du'a'ul ahadi al'addu'an ɗaukan alkawai to ina ji ko musulunci kake in kace dai a a aka haife ka dai a shaɗu Allah ilaha illallah kullu ai ba ka zo ka jaddada ba ina fata an gane ko ai ko bin annabi da sunansa ai ina jin babu ne alkawar da kullu sai ka zo ka zauna ka ka ƙara jaddada cewa kana tare da annabi ina fata an gane haka za ka tara wa sababu zalika me dalilin da yasa ake lizinta musu su rika jaddada alkawarinsu suna renewing din alkawarinsu da mubaya'ansu ga mahadi shine ma qalahu shaykhuhumul mu'asir akwai shaykhin su na wannan zamanin na yanzu mai suna Muhammad Jawad Mughniya da abin da yace fa mabda'u tashayyu ita ka'ida doka ta shi'anci لا ينفصل بحال بايا تبا ربوا تكون حالي عن معارضة الحاكم وتوجن وجن كل منين معارضة فتونا فتو دا دقوني شوغبا إذا لم تتوفر فيه الشروط وهي النص والحكمة والأفضلية su har abada suna opposing in duk wani shugaba ka'idan da aka gina ita aqidan walaya kenan ba ta gushe kullun tana opposing suna saɓanin duk wani shugaba matukan waɗannan sharuɗa ba su haɗu ba nassi da alhikmatu wal afdaliya da cancanta wa min huna kanu yumaththiluna al-hizb al-mu'arif shi yasa a duk inda suke suna wakiltan al-hizba duk wata eh, ƙungiyansu wanda take al-mu'aridu dinan wanda take eh, saɓa musu addinance wa imanan a imanance ba sa tare da ita ku duba furna na hudu a shi'atu wal hakimuna shafi na 42 shurutul imama li muhammad jawad muhammad mughniya almutawaffa sanata 1400 tambaya ta ɗari da biyu. mata ya juzu lishi'iyi yaushe ne yake halatta ga ɗan shi'a al'amal ya je ya rika aiki lada kulafa'il musulmin. a ƙarƙashin shugabanni da khalifofin musulmi yaushe ne mun ji haramun ne an hana amma yaushe ne in ta kama dole zai yi ɗin ƙalar imamu imamu humul akbar al-khumaini babban imam ɗinsu khumaini ga abin da ya ce tabi'iyun an yasmaha al-islamu bidduhuli fi ajhizati al-ja'irin wato wannan ya kama dole musulunci ya rika shiga cikin menene cikin ajihiza cikin abin ah, menene za mu ce eh, ajihiza kaman security security ko kuma cikin duk wani sako-sako-sako na gwamnati duk wani bangare na gwamnati ya kamata wato ya kama malalle a samu kowanne ya yi penetrate ya rika shiga ɓangaren misali aviation a same su dole a samu wanda za su shiga wajen bangaren soja dole a samu wanda za su shiga wajen bangaren ss dole a samu wanda za su shiga wajen bangaren ah, yan kasuwa dole bangaren abin eh, gwamnoni dole chairman dole yan abin ah, eh, ambassadors menene kowane sako ya kama dole a samu wakilci waɗansu daga cikinsu su rika penetrating suna shiga anan cikin arms na gwamnati kowane bangare kamar mu ce bangaren shugabanci bangaren eh, majalisu bangaren menene security arms na gwamnati bangaren kotuna ko ina suka ce wannan ya kama lalle a shiga waɗannan wuraren idan kana alhadafu amma kuma ne ce idan manufan mai shigan alhaƙiƙi idan manufan mai shigan na gaskiya min wara'i zalika huwa al-haddu min wato shine takawa azzalimai burki ya kamata a shiga aw ihdasu inqilabin alal qa'imina bil amr ya kamata a shi idan suka shiga da niyyar su yi su yi su yi ku su yi juyin mulki su juya al'amarin su su kwace to ya halatta yan shi'a su shiga kowane bangare na gwamnati in ji Khomeini ba don aiki ba ba don samun kuɗi ba domin azzalimai ne amma idan aka shiga da niyan a yawa a samu juyin juya hali ma wannan gwamnatin to ya waje ba a shiga ina fata an gane idan suka yawa a soja to sai a samu juyi idan suka yawa yan sanda a sai a samu juyi idan su ne majority abin a senate abin sai a samu juyi idan kuma sun shiga gwamnati menene duk shiga da za ta zamanto taka wa azzalimai birki da juya azzaliman a kwace mulkin daga wajensu ya wajaba bal inna zalika dukhula yakunu ya yakunu wajiban kai shiga ma don wannan manufan mawajibi ne da in kun lura nan kaman da da aka tashi shi'a na farko farko da ake brothers da ana fito maya ne kawai ana ce yaƙi da ɗagutu yaƙi da ɗagutu ba a shiga ɗagutu in ka shiga har ma menene masu karatu ma suka fara yaga certificate suka fara withdrawing daga makarantu in kun tuna yanzu ai shiru kuma aka yi an koma karatun gadan-gadan wannan ake son a dabbaka. wannan manufa ake so a tabbaka a shiga ko ina yau da gobe yau da gobe a samu menene juyin juya hali a kori azzalimai daga a cire hannun azzalimai daga ragamar mulki walaisa inda na fi zalika khilafun babu ma wani mai sabani akan wannan Dan shi'a inda za a shiga dan wannan halin bismillah ba ma mai sabani ba sabani akan wannan ku duba wannan bayani a littafin Khomeini mai suna al-hukumatul islamiyya shafi na ɗari ɗaya da arba'in da bakwai sabilu tashkilil hukumatil islamiyya wato hanyoyin hanyoyin kafa gwamnati ta musulunci tafhirul marakiz diniya da tsarkake wurare na addini a ƙarƙashin wannan babin za a samu wannan bayani shine manufa a shiga rika zagon kasa a shiga rika zagon kasa a shiga rika zagon kasa saboda haka ba abun mamaki bane kaga kuna sojoji ku samu ana bada leakage din ana bada sirrin ku ga gashi gashi gashi to mai naku ba abun mamaki ba duk irin waɗannan saka da kwarkwata haka su shiga duk suke kawo wannan wakala ya ci gaba da cewa shi Khomeini idza kanat zurufu taqiya idan yanayin taqiya ta kama talzum ahadan wanda za su tilasta ma ɗaya daga minna ɗaya daga cikin mummuyan shi'a bidduhuli ya shiga fi rakbi salatin shi ma ya shiga jerin masu mulki cikin masu mulki fahuna yajibul imtina'u an zalika wato wannan eh, wannan wajibi ne a hannu daga wannan idan sai da taƙiyanci hatta law adda ila al-imtina'i adda al-imtina'u ila qatlihi koda hannuwa ya shiga din zai kai ga kashe shi bai dace ba ya shiga haka kawai bai dace ba illa an yakuna dukhuluhu shakliyu sai dai idan shigan da zai din yana ciki ne da sunan yana ciki amma kuma yana aiki ne wa 'yan shi'a ko shi'anci illa an yakuna fi dukhulihi ash-shakli nasrun haqiqiyun zai tabbatar da wata nasara shigan shi zai tabbatar da wata nasara ga musulunci da al'ummar musulmai bi ma'ana shi'a kenan kamar yadda dukhulu aliyu binu yaqtin da Dini tusi suka abin nan ka duba al-masdar sabiq al-hukumatul islamiyya shafi na 147 wa qala shaykhuhum muasir shaihinsu na wannan zamanin Abdulhadi Hadi al-Fadli yace inna tawti'ata wato yin wata shimfiɗa li zuhuril imam muntazar domin bayyanan wani imam ya kamata wani a rika wani walking irin shimfiɗa shimfiɗa na preparation na zuwan mahadi na sha biyu din nan dole a rika waɗansu ayyuka ayyuka ayyuka waɗansu shimfiɗa haka domin da tanadi da na je domin fitowar imam in su na goma sha biyu mahadi takunu bil amali siyasi suka ce wannan dole ya zamanto ta hanyar siyasa duk wani aiki da ake so a cin masa da waɗansu aikace-aikace da ake so a cimma buri a rika yin su a samu sharen fage wanda za a yi su a matsayin sharan fage ga zuwan imam ɗinsu dole sai ta hanyar siyasa hanyar shiga siyasa siyasa an tariki isaratil wa'ai wajen wato a rika publicizing ɗin aƙidar da kuma ƙarfafa mutane ana shiga ana wayarwa mutane kai su karbi shi an ci su karbi su samu ana suna da mabiya majority idan aka zo zaɓe ko wani abu din nan ya zamanto su ma suna da mutane da yawa wal qiyadatu bi thawratil musallaha to daga nan idan aka shiga sai a zo a yi revolution ta hanyar makami hanyar makami fito na fito da na makami dole ina fata an gani shine al-thawra al-musallaha a samu revolution ko tawaye na menene na na, na daukan makami a yi wa gwamnatin tawaye ta hanyar daukan makami ku duba footnote na uku a can fi eh, fil intizar fi al imam ayyukan da ya dace a rikaitu yanzu a matsayin dakun zuwan imam kamar in shugaba zai zo ai akwai dan waɗansu ayyuka da za a yi ko misali hanya idan akwai ramuka galop a sa ɗayar gireda ta ta ciccike su a gyara nan a share nan a share nan suka ce to dole a an yi sharan fage nuna alaman tarban zuwan mahadinsu kar mahadi ya zo ya tarar da su ba abin da suka yi ya kamata su yi clearing ɗin abubuwa ta hanyar shiga siyasa hanyar shiga siyasa idan suka yi karfi a siyasa to sai kuma a samu bore da tawaye ta hanyar ɗaukan mai makami to nan kaga an yi wani abu kenan shi kuma mahadi idan ya fito sai ya samu waɗansu abubuwan duk already ma an yi masa su <laughs> ina fata an gane ko ku duba footnote na uku fintizarin eh, imam sunan littafin kenan fintizarin imam abin da ya dace a yi wajen dakun zuwan imam mahadi shafi na saba'in li abdulhadi alfadli ku duba wai al-ustaz ustaz ne shi ma bi ihda jami'atil mamlakati sabiqan wa ɗaya daga cikin jami'o'in mamlaka wace mamlaka oho ba su ce a Saudiyya ba akwai al-mamlaka al-urduniya al-hashimiyya su ma kingdom ne duk wata ƙasa wanda yake kingdom ne kingdom ne ana kiranta al-mamlaka to ba su faɗi ta saudiya ba ne akwai jordan ita ma al-mamlaka, al almamlaka Al-Hashimiya, ana kiranta haka eh, akwai lebanon akwai su abin nan haka wannan shine abin da su ɗin ah, suke kira ga su mabiyansu ɗin a shiga ɗin insha Allah tabaraka ta'ala da an kira sallah lokaci ya yi za mu tashi a mako mai zuwa ina jin mako mai zuwa cikin kwana biyu din na watakila mu mu karkare littafin ba zai karkaru ba hmm? eh, eh ba zai gamu ba eh saura falle biyar shafi goma ke Eh, tambayan da za mu tashi a kanta ita ce ta 163 eh, hmm. shin a tarihin shi'a akwai ƙasan da suka yaƙa su suka kwace eh, ƙasan kafirai da aka ce sun taɓa ƙwata su yi konkarin ɗin kafirai sun kwato ta babu a rayuwa ita ce za mu tashi a sati mai zuwa in ka ji fitina dai ƙasashen musulmai ne kawai amma a ce su yi face to face da wata ƙasa ta kafirai sun yaƙi da ita sun kwato ƙasan babu duk inda ka ji dai ƙasan musulmi ne za mu ji abun dalla-dalla da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a makon da zai kamar yadda nake jaddada da littafin da za mu sa shine hukbatun minar tarih minar tarih